sun yi zina ah. a bayyana jama'a ma'ana saurayi da budurwa sun tuba kayansu sun yi tsirara a cikin al'umma mutane na ganin su su ma suna ganin mutane da rana tsaka sun kwanta sun ci gaba da saduwa da juna ma'ana sun ci gaba da zina a dalilin haka ne yasa mutane suka yi matakar fusata rahotanni sun nuna al'amarin yadda ya fara faruwa budurwa ce take ce saurayin na fika iskanci ina ka je kai iskancin ka inda saurayin yake cewa ke karama 'yar iska ce na biki iskanci rahotanni sun nuna budurwa a nan take ta cika kayan ta, kaf babu abin da ta bari a jikinta ta yi zandar haihuwar uwarta take ce ma saurayin ne haka in kai ma dan iska ne yi rahoto ya nuna domin saurayin ya goge mata hadda shi ma haka ya zandar a bainar jama'a shi zandar ita zandar da bayan ya yi haka ne sai budurwai ta kwanta take cewa in kai ɗan iska ne ka hau ni mizina a nan haka kuwa aka ya kwanta ya hau wannan budurwa suka aikata wannan mugun al'amari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ana haka ne al'umma suka shiga cikin wani irin yanayi na ɗimuwa sakamakon ganin wannan mugun al'amari a cikin hanzari suka yi maza-maza suka kira jami'an tsaro ku zo ku kama 'yan iska Aka kuwa aka yi yanzu haka sun faɗa hannu. Al'umma ku tsaya ku kalli wannan bidiyo daga farko har ƙarshe domin ji da ganin cikakken wannan rahoto. Allahu subhanahu wata'ala ya ƙara shiryawa kafin mu sa muku cikakken bidiyo idan yau ne zuwan ku na farko a cikin wannan tasha. Ku daure ku danna mana alamar subscribe. sai ya cire wando ne da rigatai sai ya ce mai ina kai iska yan kwanta ni kwanta ni kwanta sai muka sadu da shi ya kenan kun sadu turmi da tabarya kenan da shi ai eh, amma bai gama bai bai zubar da ruwa ne ga jiki wani mutum ya kira yan sanda القبض على الشاب والفتاة مرتكب الفعل الفاضح على كبر الساحل بالجيزة إنا لله وإنا إليه راجعون inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in uwa cikin wata biyu ko wata uku waɗannan manya-manyan musibu guda biyu suka faru na farko kamar da kuka kalla wata mata ce musulma da wani mutum musulmi a jihar zamfara a najeriya ne suka kama yin zina a fagen subhana a tasha na mota ana kallon su ko a jikinsu ba kunya ba tsoron Allah suka kama yin zina tsakar tasha kowa na gani su ba kunya ba tsoron Allah na biyu kuma a ƙasar larabawa ne ban so faɗan sunar ƙasar wato wanda mazauna ƙasar sassa'in cikin ɗari dukkansu musulmai ne sassa'in cikin ɗari duk musulmai ne shine a yau dinnan da nake bidiyo dinnan aka wato kama wani saurayi da wata budurwa a fagen subhana a ƙarƙashin gada al'umma na wucewa ga motoci na wucewa ga mashuna na wucewa ga mutane na zirga-zirga a ƙarƙashin gada suka je suka zauna suna lalata suna zina ba kunya ba tsoron Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dama wannan na daga cikin alamomin tashin alkiyama wannan na daga cikin alamomin tashin alkiyama don haka 'yan uwa mu zauna cikin shiri kiyama dai kam ya kusa kamawa ga alamomi sai bayyana suke yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sadiqul masduq ne mai gaskiya abin gaskatawa Allah ya ƙara shiryawa tabbas yanayin rayuwa ya zama yadda ya zama lalacewa da shigantakar da al'umma suke gina rayuwarsu a kai a halin da ake ciki yanzu alamomi ne waɗanda ke nuna lallai duniya ta zo ƙarshe wannan al'amari ba ƙaramin abantar da Allah wadai ba ne haka zalika al'umma sun matuƙar fusata duba da yadda wannan al'amarin ya faru ɓaro kowa na ji yana gani wanda asali an riga an san idan ma mutum zai aikata wannan al'amari baya jin tsoron haɗuwa da Allah yakan kasance akan samu waje a ɓoye amma a ce gogewa da tsagewa da bushewar zukatan mutane ya kai matsayin da za a iya fitowa a bainar jama'a a zina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar yadda kuka ji yadda rahotanni suka nuna bayan an kama su kamar yadda suke jawabi da kuma shaidan gani da ido budurwar da saurayi sa'in sane ya fara haɗa su inda take ce ma saurayin lallai ta fisa iskanci wanda lokacin da ta faɗa haka shi kuma ya ga sam hakan ba zai taɓa yiwuwa ba tana mace ta ce ta fisa iskanci wanda ya ce ke ɗin banza lalle ni na fiki wanda hakan nesa ta tanzara ta cika kayan ta kaf ta yi tsirara haihuwa uwarta bayan ta yi zandar shine take cewa na yi haka in ɗan iska ne kai ma yi bayan ta yi haka shi ma don ya nuna mata ya tsage a cikin al'umma a cikin tasha mutane na ta harkoki aka taru ana ganin su shi ma fa nan ya wannan zandar ɗin haihuwar uwarsa bayan yin haka domin ta nuna ita ta tsage sosai sai ta kwanta ta ce in kai ɗan iska ne a wani mai zina a nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin bakin gani haka kuwa aka yi suka barke da wannan mummunan alfasha a wannan waje mutane na ganin haka suka ga wannan al'amari ne ba na a gani a kyale ba ɗaya daga cikin al'umma ya yi maza maza ya ɗaga waya ya kira jami'an tsaro bayan ya kira jami'an tsaro yake cewa ku zo lallai ku kama 'yan iska ma'ana ga wasu nan suna iskanci a bainar jama'a jami'an tsaro suka yi maza maza suka taho da motarsu kamar yadda rahotanni suka nuna suna zuwa suka ci mimiye su suka watsa su a bayan mota aka tafi da su rahotanni sun tabbatar da an miƙa shari'arsu kotun addinin musulunci saboda a hukunta su daidai da abin da suka aikata wannan al'amari mutane da dama sun tar da allah wadai da faruwarsa musamman ahalinsu wanda wannan ba karamin zubar da mutunci ba ne shi sa a kullum a kowace rana ake jan hankalin duk wani wanda zai aikata kowane kala al'amari kan ka tsaya ka natsu ka san abin da za ka aikata duniya abu kaɗan za ka yi yanzu zai zuba maka da mutunci ya zubar da na 'ya'yanka da na 'yan uwanka sannan kuma akwai abin da za ka yi zai jawo fushin allahu subhanahu wa ta'ala a gare ka wannan al'amari da suka yi ya saba ma addini ya saba ma al'ada ya saba ma mu'amala babu wanda ke san lallai irin wannan al'amari wannan dalilin ne yasa mutane ke roƙon mahukunta akan a taimaka a hukunta su da gaggawa akan wannan laifi da suka aikata sakamakon yin haka ne zai sa wasu su ji tsoron aikatawa amma idan har ya kasance waɗannan sufuri, to nan gaba ba a san abin da za a yi ba za a iya abin da ya wuce haka su waɗannan iya cikin mutane suka zo suka yi to ana iya buɗe magun da kawai cikin mutane za ka zuwa a yi ana gani kun kenan ba a san kuma ta yaya yara za su taso ba yara da ake so duk abin da za su gani su ga ingantacce to ya kasance suna ganin irin haka ɓaro-ɓaro a cikin al'umma yaro ya ga abin da bai kamata a ce ya gani ba zuciyarsa za ta iya sassaƙa mai wasu abubuwan da daga nan in ba sa'a ba zai iya lalacewa. wannan dalilin ne yasa har malaman addini suka ja hankali a wajen membari da sauran wa'azuza akan banna irin wannan ba banna bace wadda ake sassautawa wajen hukuncinta a yi hukunci da gaggawa hukuncin da zai yadu ya je ko'ina. kowa ya ga irin bala'in da suka fada sakamakon wannan mugun abu da suka aikata wanda haka ne zai sa mutane su ji tsoron ƙara aikatawa amma muddin zai kasance za a kama ka a yadda ake in aka kama mutum aitanan aitanan a ki wannan hukunci to hakan zai kara bugu da wata ɓannar haka zalika kamar yadda kuka ji a wajen mai jawabi dan tsakanin nan ma'ana a cikin wata uku sau biyu wannan abin ya faru a duniya kamar yadda rahotanni suka nuna ya faru a yankin larabawa wanda ma can ma aka kama wasu a ƙasan gada da rana tsaka ga hasken rana ga al'umma nan ma suka ɓarke da aikata wannan mummunan aika-aika wanda su ma an danke su wanda rahotanni ya nuna can har an gama ma'ana har an hukunta su amma dai a nan ne ma'ana a najeriya ne har yanzu ba a ji cikakken rahoto a dangane da irin hukuncin da aka yi ma waɗannan mutane ba wanda al'umma suna nan sun kasake suna jira domin su ji a yada hukuncin da aka yi musu duniya kowa ya ji ya gani ta yadda al'umma za su sha jinin jikinsu musamman waɗanda suka zaɓi harkar duniyanci. gudun kada irin haka ya zama ruwan dare ma'ana ya zama abin da zai iya faruwa a ko'ina allahu subhanahu wa ta'ala ya ƙara shiryar da mu muna kawo irin waɗannan rahotanni da bidiyoyi ne saboda a ƙara jawo hankalin al'umma akan aikata daidai da gudun aikata ba daidai ba ba so muke wannan bidiyo ya ci gaba da tsaro ba lallai al'umma takaitawa zami da shi a wannan lokaci